shi bangaren a yan uwa wata muhawara ce yau ko kuma zan ce wani karatu zan gabatar tsakanin shi malam musa asadu wanda yake shi bangaren izala yake bangaren wahabiyawa da kuma shi malam muhammadu wanda shi na rasa wani gaya wani bangare yake ne eh, amma dai na fi bashi bangaren shi'a shi wannan malam muhammadu Zariya ba malam awal muhammad ko ko malam muhammad awal zaria to na fi bangarantar da shi bangaren shi'a yadda dai yana alakantar da kanshi da tijjaniya yana alakantar da kanshi da Ibrahimiyya to amma sai muka ga yawancin ayyukan shi sun barranta daga aikin ɗariƙa da kuma aikin yan faila saboda a ƙa'ida ta tijjaniya abin da shehu tijjani ya amso sako daga manzon Allah wanda mu mun yadda itiqadin shehu tijjani ya ga annabi kuma ya amso sako daga annabi kamar yadda ibn taimiyya ya ga annabi a mafarki ya amso sako daga annabi shine alliqish du'a bi sharadi aw sharada sharada ya ahmad wannan sako ne tsakanin ibn taimiyya da annabi wanda ya amso kuma yana nan a rubuce a cikin littafi to mun yadda shehu tijjani jikan annabi ne kuma ya amsa sako daga annabi kuma shi ma yana nan a rubuce a cikin littafi duk da ba su yi zamani ɗaya ba shine kulli asabika la yu'zuni ka gaya ma almajiran ka kada su cutar da ni in ji manzon Allah yake gaya ma shehu tijjani bi izayati ba'duhum ba'da ta yadda dan tijjaniya in cutar da dan tijjaniya to annabi ce ya cutar da ni to muna ganin shi wannan malam awal muhammad awal zaria yakan zo ya zauna don ya cutar da ah, kalifan tijjaniya shine ah, ah, mai martaba sarkin kano na biyu sunusin lami da sunusi kuma da ya karanta waccan maganan da kuma shi dan tijjaniya ne zai aiki da wannan maganan na cewa shehu tijjaniya ce kulli ashabika la uzuri ka faɗa ma almajiranka ka kasa cutar da ni sai shehu tijjaniya ce ya rasulullah ta almajirin na su cutar da kai sai yace bi iza yati ba ba'da dan tijjaniya in ya cutar da dan tijjaniya ya cutar da ni manzon Allah to zaka ga shi wannan ah, Muhammad Muhammad Awwal Zaria ya zo ya kafe mai martaba sarkin shi kaliban tijjaniya ma ya faɗa munanan maganganu akan sa ya ci masa mutunci to kaga wannan duk wanda wannan ba ma alakan tashi da batijjani kuma batijjani ya cin mutuncin dan uwansa sannan kuma mu a aqidar mu mu yan tijjaniya yan faila aqidar mu muna girma sahabbai muna girmama sahabbai ga baki daya an fahimta ko ga baki ɗayan su muna girmama su sai wanda ainihin aka samu daga cikin wanda suke danganta kansu da sahabbai irin su yazidu wanda mun san barnasu ta bayyana a fili to ba sa cikin irin sahabban da muke girmamawa an fahimta ko amma in ba yazidu da jama'ar yazidu wanda suka zalunce ahalin gidan annabi ba to mu muna girmama ainihin ahalul muna girma ainihin sabon annabi kuma ita ce tafiya ta yan tijjaniya kuma ita ce tafiya ta yan faila domin in dai ka masoyin faila ne dan faila ne matafiyi mabiyin shehu ibrahim to wanda zaka fara girmamawa a rayuwarka bayan manzon Allah shine sayyidina abubakar eh amma wurin girma sayyidina aliyu ba mu da gani sayyidina aliyu ya fi duka sabon annabi girma da matsayi a wurin Allah to amma tun da sayyidina Abubakar sahabbin annabi ne sannan ya ba ma annabi matarsa Aisha annabi ya aura sayyidina Umaru sahabbin annabi ne sannan ya ba annabi yarsa Hafsa annabi ya aura sayyidina Usmanu shi ma sirikin annabi annabi ya ba ya ba da ƴaƴan shi guda biyu ummu kulsum da ruqayya ko kuma zainab da ummu kulsum misali annabi ya ba shi ya aura sannan imamu ali shi kuma kanin manzon Allah ne annabi ya shi annabi ya shi ainihin yarsa mata Zara ya aura to mu a matafiyar mu wallahi tallahi na Abubakar mutanen kirki ne ko da wani abu ya faru tsakanin su da sahabbai tsakanin su bayan wa manzo Allah wannan kawai tunda Allah ya ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashudda wa adal kuffari sai ce ruhama ubainahum wannan ayan ta wanke duk abin da suka yi Wannan tsakanin su da Allah Allah ya ce Muhammad Rasulullah annabi Muhammad annaban Allah ne wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi sune sahabbai an gane ko wa adal kuffar in an ji yaki ba sa saurata ba sa sauƙaƙa ma kafirai amma kuma ruhama ubainahum masu tausayi ne a tsakanin su wannan ayan ta wanke mana sahabbai baki daya sai dai wanda ba a rasa ba irin su Yazidu da matafiya da kuma almajiran Yazidu an fahimta ko to in kai dan faila ne yin Shehu Ibrahim dole ne in ka dauki diwani za ka ji abin da shubran ya tafi akai mu akai muke tafiya ala fazkur siddiqa sani habibina faqad anfaqal Amawala ammara anfusa wa har wil ila zikr sirabi malazina wa za umar al faruq man lam yuwaswisa wa sallid bizin nurain Usman marihan faqad baddada al amwala fillahi munfisa wa hibbi wazir al badri babi ulumihi aliyin abi sib'in laysa muqallisa shi ibrahim yace ala fazkur siddiqa eh ka ambaci siddiqa mai gaskata wannan kuma mai gaskiya sani habibi na abubakar siddiqu bayan annabi shine masoyinmu na biyu magar an faƙal amwala haƙiƙa ya ciyar da dukiyarsa don addinin musulunci amara an fusa ya raya rayuka yaran na masu surutun a musu magana amara an fusa wahalu wil ila zikirin siraji sannan ka yi sassarfa ka tafi wajen wata fitila malazina wannan shine mafakanmu wa za umar al-faruq wannan shine umar al-faruq man wasu wanda baya wasu wasi wasan lisbi zunurai ne ka ukunta da ma'abocin haske guda biyu wanda ya aure 'ya'yan manzan Allah Usman Madihan Usman mai yawan yabo faƙar baddadar amwala ya ɗaiɗaita dukiyarsa fillahi cikin Allah mun fisa mai tsarki sai ce bi wazirin badari shau ya ce hakan nan masoyina wazirin wata dan daren goma sha hudu babi ulumi kofar ilimin manzan Allah waye shi aliyu na abin sabdaini aliyu baban jikokin annabin nan guda biyu Hassan da Husaini laisan zaki muƙallisa mai sanya hula to kaga in kai dan faila ne wajibi ka ba abin da shehu ibrahim ya yi. to saboda haka shi wannan malam eh, muhammad al-awwal zaria kawai yanzu ka fito ka tabbatar mana da shi'ancin ka ne kai dan shi'a da kai kai shi'ar ka a matsayinka na dan shi'a zamu mu'amalace ka a matsayin ka na musulmi mu ba ma ganin ka kafiri za mu mu'amalance ka abin da ya haɗa mu soyayyar ahlul baiti soyayyar imamu ali amma ai muna da abokanai yanzu ni ina da abokai a cikin yan shi'a har yan shi'a suna gayyata na taro ma ina zuwa akwai abokin mu malam dahiru yana nan to na rantse da tsarkin mulkin Allah irin kusancin da muke da shi da abokantaka da malam Dahiru yau da zan ga wani da malam Nura da zan ga malam Dahiru ya zo ya yi bidiyo ya zage ya zage sayyidina Abubakar ko sayyidina Usman ko sayyidina Usman ko sayyidina Umar wallahi tallahi sai rami mummunar raddi sai rami mummunar raddi amma ba mu taba ganin sun yi ba tunda ba su yi ba ba mu gani ba kuma har ma suna nisantar da kansu gabarin wannan menene zai sa mu yi faɗa ko mu ɓata da su babu abin da ya haɗa mu soyayyar manzon Allah da soyayyar iyalan manzon Allah muna tare da su an fahimta ko to saboda haka muna so duk abin da zamu yi mu yi shi akan ilimi ko mu tafi ala basirata saboda haka kai kanka malam Muhammadu al-Awwal abin da ya mu da kai soyayyar manzon Allah da soyayyar iyalan gidan manzon Allah in kai dan shi ne babu abin da kai na kware ma zamu zo mu faɗa in kai abu wanda yake ba na kware ba kuma zamu zo mu faɗa amma ka rinka fakewa da ɗariƙa kuma kana saba koyewar ɗariƙa mu ba za mu yadda da wannan ba fa wala ba za mu yadda ba eh saboda kana cewa kai dan ɗariƙa ne kai ɗan faila ne to kuma ka kauce akan koyarwar ɗariƙa da kan koyarwar faila shehu ibrahim ya ce a girma sayyidina abubakar da sayyidina umaru kai gashi a cikin bidiyon ka yanzu anan naga har kawowa kai wai sayyidina umar ya banga zaman zan Allah ta yaya umar zai banga zaman zan Allah amma jibril ya kyale shi jibril kadimuhu ta yaya umar zai bangaji annabi Allah ya kyala Umaru da tuntuni Umar ya zama ƙasa a wurin ya wallahi da Allah ya daga da Umaru ba zai yiwu ba to saboda haka zan sanya muku wannan bidiyon ku saurara ku ji in kun ji yau tsakanin ah, Malam Musa bangaren Wahabiya da tsakanin Malam Muhammad Awal bangaren Shi'a waye ya fi gaskiya a ciki an fahimta dan ni kawai abinda na ɗauka Malam Muhammad ba dan dariƙa bane wallahi ɗan dariƙa ne ba zai rinka cin mutuncin Eh, yan ɗariƙa ba wallahi abin da ɗauka shi malam muhammadu awwal zaria ba ɗan ɗariƙa ba ne in ɗan ɗariƙa ne wallahi ba zai rinka cin mutuncin sabon manzan allah ba sallallahu alaihi wa sallama mu muna son annabi muna son iyalan gidan annabi duk social media ka ni ba gida ma zo ka gani ga hoton imam ali na rubuta zaki imam ali saboda ina son imam ali na an haife shi ranar gajiyar shekarar can da ta wuce na sa mai suna imam ali rana namiji baka isa ka yi mana iyaka da Imam Ali ba baka isa ka ce mana mu makiya Imam Ali bane sannan baka isa ka ce muna mai akan ba ma mai akan Imam Ali ba da ahlul baiti to amma mu a tafiyar mu ku sani wallahi alazim ba ma yadda kuma a ci mutuncin sahabbai ba zai yiwu ba zan bar wannan bidiyon ku saurara tsakanin malam Musa Asadu da shi da malam eh, bangaren wahabiya izala kenan da kuma shi malam muhammadu awwal bangaren shi'a malam muhammadu awwal dan shi'a ne ba abin da ya haɗa shi da ɗarikan tijjaniya ya faɗa mana zawiyar da yake wazifa ya faɗa mana zawiyarsa ya faɗa mana shehunsa ya faɗa mana inda ke karanta wazifa ya faɗa mana dan shi'a ne to ba mana hana kai shi'ar ka ba kai addini ka lakum dinukum ya dini amma ka sani ba za ka rinka fakewa da mu in ɗariƙa kuma ka dawo kana zagin sahabbai ba wallahi ba za mu kyale ka ba yawa mu duk inda gaskiya take wallahi mu anan muke ba za mu yadda da wannan ba wannan shine maganan gaskiya bari sanya ba abin da ya cutar da addini a nan kasar irin fassara direct translation shi yasa na ce muku idan mun zo ƙarshen wannan babu gashi nan wa min shafaqatihi annahu da rabbahu wa ahadahu fa qala ma rajulin sababtuhu to irin wa'annan shubuhin ne sai na ji wannan mutumin kwanan nan yana kawowa wanda shi yasa na ce da ya yi tarara gefe a farko wasu suna sauraren shi ba su gane aƙidarsa ba kun san ɗaya daga cikin abin da zai cuci mutane kun ga neman abinci neman tuwo billahi alladhi la ilaha illa huwa yanzu a halin da Najeriya take ciki yanzu duk wanda zai zo ya dinga sukar gwamnati wallahi ko muguwar aƙida ya taho da ita sai mutane sun karba kuma duk wata muguwar aƙida da aka zo aka dasa wa mutane ita nan ƙasar za ka samu sai da mai ita ya lullube ta tukun na farko da cewa zai fato wa mutane haƙƙinsu gwamnati ta cuce su shine malamin Allah sai da ya samu karɓuwa sannan ya baza mutane gura aƙida shi wancan na zagayen alayhi min Allah ma ko ba haka aka fara ba ko ba haka aka fara ba to ku hankali ko kuma kun yarda cewa duk wanda zai zo yana zagin gwamnati yana zagin shugabanni to shine malamin Allah yawa ya muka ce mu ne yadda ka gama haka karanta wannan ba za mu canza ta wanda ya ga ya yadda da mu zai bi ya bi wanda ba zai bi ba to ya rage ainihin wato nashi bari mu bada to kamun mu ci gaba da jin bayanin shi bangaren wahabiya malam Musa Asadu kenan to ina so in yi ma yan uwa bayani ko kuma shi malam awwal bangaren shi'a wanda za a sa mana karatun shi za mu ji misali malam awwal lallai eh, kana da aƙidar zagin shugabanni kuma zagin shugabanni kaucewa ne akan koyarwar manzan Allah zagi ma mutum mai zagin mutane wannan ana ce mai fasiki ne sibabul muslim fusukun zagin musulmi fasikanci ne wa qitalu kufrun fada da shi kuma kafirci ne ko kwanan na ga wani kilif naka da ka fito kake cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu azzalimi ne azzalimi ne Malam Muhammadu Auwal, ko shugabanci aka baka a layinku ba za ka iya daidaita mutanen layinku a shekara biyu ba. Ballantana unguwarku, ballantana Kaduna, ballantana Najeriya. Najeriya wata irin ƙasa ce da aka lalata ta kusan shekara ashirin baya. Taya mutum daga hawan shekara ɗaya zai iya daidaita abubuwa. Kamun ka duba abin da mutum ya yi na ɓanna, to ya kamata kuma ka duba wani abubuwa ya kawo na gyara, na ƙasa, ka yi bincike. in baka san abu baka yi bincike fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna a lokacin da aka tsayar da wannan bawan Allah a matsayin shugaban kasa shi Bola Ahmad Tinubu da yawancin mu fa mun zo mun zabe saboda an ce mana muslim muslim shi musulmi mataimakin shi musulmi mu fa muka zabe shi da hannunmu mu muka zabe shi da hannunmu kuma wannan mutumin wallahi la'azimu duk duk da babban abin da ya jawo wanda jama'a suka tsane shi shine ƙara kuɗin man fetur ƙara kuɗin man fetur dai an shiga cikin damuwa kuma damuwan nan karga tunanin wai mu kaɗai ne fa har su ma suna ciki domin in suka fito za su sayi man fetur ɗin ko yan uwansu suka fito za yanda za mu siya da tsada haka za su siya haka abincin da muke siya da tsada yanda za mu siya da tsada haka su ma za su siya da tsada yanda yan uwansu za su siya yanda za mu siya da tsada haka yan uwansu za su siya da tsada wannan fitina ce ba su da suka jawo ta kawai za ta sama ba ba ba mu da ba mu wannan fitina kawai za har da su da suka jawo ta wallahi ta same su wata ufit na tallatu siban da lazina zalaumin kum kasa daga cikin abubuwan da kake yi malam Muhammad Awwal Zaria akwai zagin shugabanni kuma kuskure ne annabi ya hana zagin shugabanni alaikum bi sam'i wa da'a annabi ya ce in an sa muku shugaba ku zama mai ji ku zama masu biyayya wa in tu'mil alaikum abdun habashi ko da an sa muku bawa dan habasha shine matsayin shugabanku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ku yi biyayya yanzu misali ga wannan littafin wannan littafin shine littafin da ake cewa tambihul gafilina wannan littafin yanzu maganan da ake yi wannan littafin daga lokacin da aka ce Ah, daga oh, shi mai wannan littafin tsakanin shi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama kwata kwata kwata kwata yayi Fati fa bayan jiran manzon Allah shekara 373 tsakanin shi da manzon Allah shekara 300 ba ta zara da yawa shekara 300 da saba'in da uku, an fahimta ko tsakanin shi to bari ka ji ga hadisi wanda ya zo a cikin wannan littafi an fahimta ko gashi idan ka duba wannan littafi shafi na ainihin ɗari uku da sha biyar daidai ga abin da manzan Allah ya faɗa wannan hadisi ko Abdullahi ɗan Abbas ya rawaito shi duk da kuna daga cikin mutanen da ba ku yarda da ruwayan Ibn Abbas kuma ce babu shi misali an fahimta ko to ga, ainihin hadisin da Abdullahi ɗan Abbas ya rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi annabi sallallahu alaihi ya ce man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu duk wanda ya ga wani abu wanda baya so abin da ya bata mere daga wurin shugabansa sarkinsa ko gwamnansa ko shugaban kasansa me ya kamata ya yi ya zage shi a ci masa mutunci ya ce mai azalimi la sai annabi ya ce mai fal yasbir to yayi hakuri abin da annabi ya faɗa kenan in ka ga wani abu wanda shugabanka yake maka mara daɗi bayan da za ka yi da shi kawai ka yi haƙuri haka manzo Allah ya ce kuma annabi ya ce innan innan nasara ma'as sabari cin nasara a rayuwa yana tare da haƙuri in kai haƙuri wallahi zaka ci nasara a rayuwarka to daga cikin ɗabi'unka akwai zagin shugabanni wanda kuma zagin shugabanni haramun ne kuma muna yi maka nasiha a matsayinka wanda kake ta'allaka kanka da ahlul baiti wallahi ahlul baiti ba a san su da cin mutuncin al'umma ba kuma su ahlul baiti an san su ne da gaskiya da rikon amana su ahlul baiti duk mabiya ahlul baiti ai muna gani ko in shi na haƙiƙa muna kallo halin su suna da haƙuri waɗansu daga cikin su suna da mu'amala zamantakewa sannan kuma da kyautatawa to amma kai ina ka samu wannan ɗabi'ar wanda kana so kana so ka shigo cikin mu in tijjaniya ka gurɓata mana tijjaniya ka gurbata mana faila shin dan Allah dan annabi yan uwa da kuke kallona ku faɗa min cewa a cikin malaman mu na tijjaniya tijjaniya wa kuka taɓa ji a cikin malaman ne? ya zo yana zagin shuwa ka taba jin shuwa da bauchi ya zo yana zagin shugabanni ka taba ji maulana sharif sale ka taba ji ya zo yana zagin shugabannin kasa ko gwamnoni sai dai a yi hakuri da abin da suke ko a yi musu addu'a to ina kai ka samu ka zo ka kafa kyamara ka duba shugaban kasa mai girma musulmi dan uwanka ka ce mai azzalimi kaga yanzu kiristoci suna kallon mu suna mana dariya an ce musulun musulun abin da ya kamata in ma yi ba daidai ba mu mai nasiha cikin tattausan lafazi ko kuma mu mai addu'a amma zagi baya gyara mutum kuma kai abin da kake kafa karfin gwamnati gwamnati ne no anybody above the law yanzu aka kamo ka aka ce ka zo nuna zaluncin da sai dai ka zo kana zazzara idanuwa saboda kana neman followers kamar yadda shi malam Musa anan ya fi ka gaskiya idan mutum yana so ya halakar da al'umma sai ya zo da al'umma abin da suka fi so yanzu ba yana zagin shugabanni ba da wa yake kallon karatun shi wa yake bibiyan shi wallahi ba a bibiyan shi amma yanzu da ya fara zagin shugabanni an fara sashi a platform to haka zai ja zuciyan yara ya koya musu rashin kunya don wannan rashin kunya ne za ga yara yan kanana sun tafi tiktok sun suna zagin kakan kakan kakan kakan su kai yau in kai aka yi ma haka zaka ji daɗi da saboda haka wallahi wannan ba ɗabi'ar shehu tijjani bace wannan ba ɗabi'ar shehu ibrahim bane wannan ba ɗabi'ar Halul baiti bane wannan ba tarbiyyar Halul baiti bane wallahi ko malam zazzaki da kake gani malam zazzaki wallahi baya fitowa ya zagi gwamnati ya ci mutuncin ta yadda kake yi hakan nan gashi an yi mai abin da ko zuwa ya zage su yana yana da dalili an kashe mai yaya an kashe mai jama'a an rusa mai gida kuma mu dinnan da muke yan dariƙa ka taba ganin wani abu ya faru da mu yan ɗarika ɗan shi'a ya fito yana mana jaji wallahi sai dai dai ba ba abin da ya dame su shiru suke amma mu saboda ahlul baiti ya haɗa mu soyayya imama ali ta haɗa mu wani abu zai faru sai soyayya fadima ta haɗa mu wani abu zai faru sai ga mun shigo ciki kamar ma cewa mu aka yi ma wannan abu an bai muta ko to muna yin kara ne saboda mu muna yin abin mu ne saboda Allah saboda haka in dai kai in dai kai lallai in dai kai kai masoyin ahlul baiti ne to ka zo ka bi tafiya ta ahlul baiti shine magana barin sai mu kuce gaba ka gyara shine kawai misali ku ji wasu hadisai da yake kawowa eh bari ku ji ba ni da fara sannan Allah ya ce cewa la ta'lamu na Allah ya Rasulullah kai baka san su ba amma mu mun san su kai baka ana da ana ji amma ni in ji Allah na san su Allah ya ce sunu azibu sai na musu azaba Allah na sai na musu azaba ne azaba biyu zan yi musu azabar duniya in sun zo mutuwa Allah zai musu azaba sannan kuma su mai rago ila azabi da sannan ran tashin alkiyama su gangara cikin azaba mafi girma wannan ya nuni a cikin sabon manzon Allah akwai waɗanda suka saba manzon Allah a ga Hausa akwai waɗanda suka saba manzon Allah kaga yace yana nuni a cikin sabon manzon Allah akwai wanda ya suka saba wa annabi lalaba nan tambaye ku aqidar ahlus sunna dangane da sahabbai dama sahabbai ma su ne suna kuskure ko ba sa yi suna amma me yake nufi da akwai wanda suka saba annabi ai mun faɗa kadiya ta Allah da nassun Qur'ani ya ce wa asaitum kuka saba min ba'di ma arakum bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so na ganima minkum man yuridu dunya kai sahabbai ne kada ya ka samu wani yana son ganima wani bai so amma da aka gama Allah ya ce wala kada afa auku ni Allah ne kuka wa kuma na yafe muku ba haka ba wanda ya ce aqidar ahlus sunna da ma sahabbai ba sa kuskure faɗi wannan ba mu abin da muka ce suna da hanyar samun gafara da wani ɗan adam a bayan su bai da irin wannan hanyar haka ne to amma bari ku ji shi ku ji kamar misali a kisar ah, amuwa malik ai na ganin kamar daga nan ne to kama ah, muwadda malik malam muhammad awwal dan shi a zaria ah, me kake so ka fito ka nuna ma ka nuna ma al'umma cewa sahabbai sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama me kake so ka fito to ai kamata ya ka kama sunayen sahabban ai kowa ya sani amma in kai jam'i babu adalci a ciki akwai waɗanda manzon Allah ya ya ya, ambata mu waɗansu daga cikin sahabbai akwai waɗanda sayyidina Aliyu ya san su annabi ya gaya mai su to tun da dai har ka san akwai sahabban da sun saba wa ainihin koyarwar manzon Allah to ai kamata yayi sai ka fito ka kai kitmanul ilimi anan kinan ka boye ilimi sai ka ce sahabban da ake nufi kaza ne da kaza da kaza da kaza amma ayat da ka karanta daman na taba ji kwanaki ka fassara ta ba daidai ba amma na maka alkunya ne ina kyale ka saboda yadda kake danganta kanka da ɗarikar tijjaniya kake danganta kanka kuma da faila shehu ibrahim amma yanzu mun gano kai ba ɗan ɗarikar tijjaniya ba kuma kai ba ɗan faila ba a wani masallaci kake wazifa ina so ka gaya mana masallacin da kake wazifa wannan ya tabbatar da cewa kai ba batijjani ba ne domin in kai batijjani ne ba za ka ainihin kafe hoton ainihin sunusi lami da kalifan tijjaniya ka kafa hoton shi kuma ka ne mutunci ba ba za ka yi haka ba to wannan ayan ita ce wa mimman Kun minal a arabi munafikuna wa min adil madina wallahi kana zuwa sai ka baka baka baka baka baka bambanci tsakanin arabiyun da arabi haka ka fassara ta kawai daga cikinku akwai larabawa a'a in an ce al'arabu shine balaraban ƙauye in an ce arabiyu shine balaraban wanda yake birni an fahimta za ka iya samun shi a birni za ka iya samun shi kuma ya tashi ya koma ƙauye don wasu abubuwa amma baka iya bambanta tsakanin arabu da arabiyun ba ka fassara wannan aya ba daidai ba kuma baka san cewa a zazzawi wannan bawan allah to gashi wani dan zariya ma yace ce dan shi'a ne shi ne kawai amma a daina danganta mana mutum ya daina danganta kanshi da shehu ibrahim kuma yana bata mana ɗariƙa mutum ya daina danganta kanshi da shehu tijjani yana bata mana ɗariƙa wallahi in kai ɗan tijjaniya ne ba za ka kafa hoton kaliban tijjaniya ka ci mai mutunci ba ka zage shi ne sulusu lamida sulusi wallahi ba za ka yi haka ba ai kana kallo a Zariya ku wannan dan yaron cikin nawa wanda sa'an 'yata ne ta bakwai yon shek nan aka zo saboda matijjani ne aka samu wasu yan uwa tijjana suka taba shi na kyale su ba ma bari a wulakanta duk dan tijjaniya dukkan mu uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ba wai girman ka ko kankanta gaba a'a mu zama tsintsiya madaurin kitse duk abin da zamu yi shi dan Allah ko mu yi shi da gaske ba don wani ya yaba mana ba ba ma yin abu don wani ya yaba mu ko don wani ya ba mu wallahi muna yi ne saboda Allah saboda haka wannan aya wa man hawla kum min al-arabi munafiquna abinda ake nufi larabawan kauye Imam al-Bagawi ga tafsir al-Bagawi Imam al-Bagawi yace wa'annan wanda ake nufi al-Aus wal Khazraj su ake nufi amma kai ka dauko ayin ka daura akan habban manzon Allah gabaki daya ka ce a cikin sahabbai akwai wanda suka saba ma ainihin manzon Allah sallallahu alaihi ko mun san abin da zaka kai a ƙarshe babban abin da ya fusata ni har ka kama sunan sayyidina Umar ka ce wai ya bangaji manzon Allah yan waran sa muku kuji sayyidina Umar har ka kai matsayin da ilimin da gane cewa zaka zagi Umaru duk abin da ya faru tsakanin sahabbai su sayyidina umaru shi kokarin da sayyidina umaru yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya faru bayan manzon Allah kai suka goge aikin alherin da yayi wa atbi sayyi'ata alhasana hasanata tamhuwa haka manzon Allah yace wa kalikin nasu bi kulli hasan akwai wanda yace ya kamo hidimar da sayyidina Umar ya ma manzon Allah ne bari bar ku kuji a wannan kadiyar wallahi alazim Musa Asadu ya fi ainihin shi Muhammad Awwal dan Shi'a ya fi shi wallahi tallahi gaskiya ai ina da mu'amala da yan shi'a da yawa ga malam dahiru aboki na ne na bauchi ma da kyakkyawan mu'amala kwanaki da wani malami daga kwanni shi ma ya fito zagina na aisha ba ku ga yadda na duro kan shi ba ba kidan mu bane zagin sahabbai ba kidan mu bane ne ba kidan mu bane kuma ba dan tijjaniyan da aka gina shi akan zagin sahabbai babu wani ɗan tijjaniyan kuma babu wanda zai zai fake da mu yana shi ba tijjani ne yana zagin sahabbai kuma a ce mu kalle shi mu kyale shi "Wa wallahi ba za ka bata ba mu shehu ibrahim masoyin annabi ne masoyin sahabbai ne masoyin ahlul baiti ne domin shehu ibrahim ya ce masoyin mu na biyu shine sayyidina abubakar amma saboda kaunar da shehu ibrahim yake ma imam ali sai da ya bar kaula ya biya kuɗin jirgin tafi har karbala ya je ziyarci imam ali ya je ziyarci imam husaini lada karbala zurtul ta tawassulan li walidihi al-arda min Allah daliba shawai ce har karbala naje na ziyarci imamu husainu nayi tawassali da imamu da imamu husainu na ziyarci baban imamu husaini shine imamu ali saboda ga babu wani wanda zai zo ya fake da dariƙa fa ya fake da faila kuma ya bata ma dariƙa suna ya zo yana zagin sahabbai wallahi ba za mu kyale shi ba kai malam awwal ina ne zawiya ka waye shewunka ka faɗa mana shewun ka ɗari ka faɗa mana zawiya ka da ake yin wazifa sai ka shiga cikin ɗaki ka makale kawai ka sa kyamara kana kokar batar da al'umma karatun na gama wallahi bai wuce cikin cokali ba wallahi tallahi karatun ga bai wuce cikin cokali ba dan ba majalar bane da zamu ta maka gyara da mun dauko gyararrakin ka mun sa ma duniya mun ta nuna musu ai sahabban annabi mu yanzu muna duniya sai mu kare shehu tijjani mu kare shehu ibrahim baje ana taba sayyidina umar mu shiru munafikai ne mu ashe ashe mun bazan shehu tijjani akan akan akan sabban annabi kenan ashe mun bazan shehu ibrahim akan sabban annabi kenan bayan shehu ibrahim ya ce ala fazkurin siddiqa sani habibina bagada bagal amwala ammar ambuza wa harwil ila zikri siraji malazina wa za umar al faruq man lam yuwasmisa wa zal lizbiz nurain usman madian bagada badal al amwala billahi munfisa wa hibbi wazir al badr babi ulumi ali abin sibdai laysa muqallisa idan mu kai wannan magana ta shehu kai maganar masoyi shehu ta mana soyayya sabon manzon Allah to saboda haka bari su samu ku ci gaba da jin bidiyon kansu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai tambaya yace a ah, ya Allah waɗannan sahabbai na ne ya naga an yi hanyar wuta da su Allah zai ce baka san abin da suka kirkira bayan ka ba kaga wannan hadisi yayi kama da irin wannan an gana masa wannan hadisi yayi kama da wannan ayar ko to su ne irin hadisai ko kuma ayoyin da ya kamata a ce sun yi kama da juna amma wasu hadisan wallahi suna cin mutuncin manzo bari ku ji zai ce wasu hadisan suna cin mutuncin manzon Allah to zai zo zai buga misali yanzu ayat da ya kawo cewa Allah ya ce wa man haula kun min al-a'rab munafiqun wanda suke zagaye da ku laraban ƙauye Allah ya ce akwai munafikai duk da shi a wani karatunsa da ya tashi fassara al'arabu sai ce larabawa wanda ba a ce al'arabu da ma'anin laraba sai dai mutanen ƙauye ko sai ya ce Allah ya ce wa min ahlil madina hakanan cikin mutanen madina maradu alal nifaqi akwai wanda suka kangari akan munafincin da la Alamu, ba za ka san su ba Allah ya ce nahnu na'lamu me muka sha faɗa cewa muka yi sahabi daban munafiki daban domin ayar da ta zo kafin wannan sai da ta kasa sahabbai gida biyu cewa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina ba sahabbai ko dai ya zama yana bangaren muhajir kowa والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم gama ne kaga duk wanda ba muhajir ba ba ansar ba dama munafiki ne sai Allah yake ce wa mimman haulakum min al-arabi to su sai su dauko munafikan sai su ce kuma sahabbai ne ba dan komai ba shine dan ya ba su damar zagin Abubakar da Umar shine dalili sannan suwa suka fara zagin sahabban Annabi a Madina munafikai ne Allah ce wa idza da ladhi wa idza qila lahum aminu kama amana an qalu in an ce musu ku zo ku imani sai su ya zama imani kamar yadda wawaye suka imani duk wanda ka gan shi yanzu yana kan aqidar shi anci billahi alladhi aqidar wa'ancan munafikan na kai na farko yake kai ta zagin sabai amma bari ku ji suna cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisin nan da Abdullahi bin Ubayy rasul hadisi da cin wata dan shi zo gurin annabi yau ki annabi ya ba shi riga ya mai likafani da shi manzo Allah ya ba da riga ya ce a mai likafani da shi da manzo Allah ya ba da riga aka ce aka mai likafani da shi sai ya zamana bayan ya mai likafani sai zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na mai likafani ina kuma roƙon ka mai sallah sai manzo Allah ya zo sai ya mai sallah manzo Allah da ya zo sai mai sallah hajjar sabon umaru haka aka ce sai sai ya umar ya fusko manzan Allah yanzu saboda Allah da kuma inda nake ce muku illar fasara, direct translation ko Wani kalmar jazaba a larabci ma'ana nawa take dauka yana daga cikin ma'anar jazaba shine in zaka bin kange kanci kai ba sai na fusko ka ba eh ah, yanzu yan dariƙa da suke wani abu su shiga wani hali a ce jazaba ta kama shi Allah fusko shi akai. eh To. Wana 'yan ɗari ga 'yan faila, za mu ji shin wannan maganar da shi uh, Umar uh, awwal Umar ɗan shi a yayi a shin a cikin fidiyar tafsir na Shehu Ibrahim a ƙarƙashin fassarar wannan aya haka Shehu Ibrahim ya fassara ko kuma a'a wannan fassara ce wacce shi malam awwal ya karanto ya fassara kuma bai ɗaga wurin ya nuna mana ba ka ɗaga wurin ka nuna mana. kuma wannan fassara da ka fassara kamun kai wani malami ne ya fassara cewa wai sai na umar ya ya fusgo annabi wallahi da lazaba wallahi da sai umar ya narke, ya fusgo annabi ai da mala'ika jibril ya dallaje umar ba yadda za a yi umar ya fusgo annabi face wallahi ya kwana lafiya ya kwana a duniya wannan labari ne wannan labari ne yan uwa karanta muku a ƙarƙashin wannan ayan arabu barin faro daga nan ma'anar al'arabu an fahimta ko eh ma'anan al'arabu a zazzawi wannan magana haka take mu muna kasan mu mazhaban mu duk wanda ya gaskiya muna tare da shi eh ba wannan shine karo na farko idan Musa Asad Malam Musa Asad ya yi wani abu na na kirki mu zo mu yaba mai ba in kuma ya yi abu mara kyau za mu zo mu faɗa saboda ita ce adalci kuma duk mai tafiya akan wannan yana tafiya tsakanin shi da Allah baya bangaranci an fahimta ko kuma yau shi wannan malam awwal dan shi'a inda a ce ya inda a ce ko da ɗan ɗariƙa ne na gaske billahi lazi abin da zamu mai kenan wallahi abin da zamu mai kenan a ce ɗan ɗariƙa ne ɗan faila na gaske na da zawiya wallahi ba za mu shiru ba wallahi abin da zamu mai kenan ba ma neman komai a wurin shi ba ma neman komai a wurin ɗalibansa a wurin Allah muke nema an fahimta ko yau inda gaskiya take nan muke bi kawai shine maganar gaskiya shehu ibrahim a cikin a cikin suratul tauba ƙarƙashin wannan fassarar al-arabu in an ce al'arabu zuwa ake nufi al'arabu shehu ya ce ahalul badawi yan ƙauye ba ana nufin sahabban annabi da suke tare da annabi ba in an ce al'arabu ana nufin yan ƙauye ya ce ashaddu kufran wani nifaqan su malarabawan ƙauye su suka fi kowa tsananin kafirci da munafunci to shi yasa kamu waccan ayan wa mimman hawla kum min arai munafiquna wannan aya ta fassara wancan ka gane munafikan da ake nufi da na farko na al'arabu munafika eh, larabawan ƙauye ne sannan wa min ahlul madina a cikin madina ma akwai su ɗari uku da wani abu akwai su ɗari uku da wani abu amma su waye ai an yi bayanin su akwai irin su Abdullahi bin Ubay wanda su karkashin Abdullahi bin Ubay bin Salul rasul munafikina su ake kira da munafikai an fahimta ko duk da akwai waɗansu waɗanda duk da su ne a cikin su manzon Allah ya ayyana waɗansu a cikinsu ne wanda suke da tare da manzon Allah da baki amma da ra'ayinsu da zuciyarsu suna tare da Abdullahi bin Ubay an fahimta ko to sai Shehu Ibrahim ya ce a shaddu wani faƙan ahadul badawi a shaddu kuburan wani faƙan min ahadul mudini an gane ko ma'ana su larabawan ƙauye sun fi larabawan birni tsabagen manafinci li jafa'ihim saboda jafa'insu an gane ko wautarsu wa galadi daba'ihim da wa galazin daba'ihim da kuma kakkaura da kakkauran ɗabi'a mummunar ɗabi'a wa bu'dihim an sama alquran da kuma nisantar su da sauraron alqur'ani an gane to sai shawai ya yace al'arabu in an ce al'arabu kullu man kana arabiyan duk wanda ya zama Balarabi, shi ake cewa menene al'arabu kullum man kana cire wannan ya dan sama caji ya cire mana al'arabu kullum man kana arabiyan duk wanda ya zama balarabi shi ake kira menene al'arabu an fahimta ko duk wanda ya zama menene balarabi shi ake kira mene arabiyan an fahimta ko sai ce ah, al'arabu kullum man kana arabiyan sawa'un daidai ne hadariyan an badari an badawiyan daidai ne yana cikin birni ne ko ko ainihin yana ɗauye ne al'arabu daban ku fahimta al'arabu daban balarabe wal arabu amma in an ce al'arabu! arabu shi ibrahim yace man sakanul bawadi minhu wanda suka koma masu zama a ƙauye masu zama a ina ne ƙauye sai ya ce fa'ala haza shi wuce akan wannan ne kullu a arabi arabi dukkanin wani balaraban ƙauye balarabe ne amma walaisa kullu arabiyun a arabi ba kuma kowane balarabe ba ne balaraban ƙauye ba kuma kowane balarabe ba ne balaraban ƙauye an fahimta ko sai ya ce wal muradu bil arabi huna abin da ake nufi da al arabi ma'ana larabawan ƙauye anan sai ya ce banu tamimin wa banu azdin wa gadfan wa aslam su ne banu tamim su ne ainihin banu asad su ne gadafan su ne aslam domin sakanu fi bawadil madina sun je sun zauna a ƙauyukan madina wa kanu tawahashu ma'al hushushi sun ka zama dabbobi tare da dabbobi ma ja da su halin kai kaddo ba su taba zama tare da mutanen alheri ba ma ja da su ahalal kairi kadu wala ra'awar rasul sallallahu alaihi wasallam ba taba ganin manzon Allah ba wala sami qur'ana ba taba jin qur'ani ba fa wasafahumullahu bi hadhihi al-awsaf sai Allah ya siffanta su da wannan siffan Da ba an fihim saboda wata ɗabi'a ce a cikin su da yana lam ya'rifu al-kaira domin su ban san alkhairi ba da yana ma sahibu ahalal kairi ba su abokantaka da ma abota alkhairi ba walaysa kullu a arabi ba. amma ba dukkan kuma ba dukkan balaraban kauye bane suke haka akwai kuma na kirki ana samun su wannan kenan to bari mu je gaba da yake magana akan da yake magana akan ita wannan tufafi ba da yake magana akan ita wannan tufafi da da da bari mu je kan shi kai tsaye da yake magana akan wannan tufafi bari mu je kan maganar tufafin kai tsaye wannan aya ayar da yake kokarin ya karanta ita ce a cikin suratul tauba wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi magana da shi yake yi malam awwal dan shi a zaria yace sababu nuzuli hadhihi al-aya Ibrahim yace dalilin saukan wannan ayan anna Abdullahi sa salisu sa wannan anna Abdullahi lalle Abdullahi bin Ubay dan Ubay bin Salul dan Salul wa kana ra'isal munafiqina ya kasance shine shugaban duk munafikai su ake nufi da na farko abin da nace su Abdullahi bin Salul su ayat take magana shine shugaban duk mala wa kana tabi'ahu alfu min al munafiqina munafikai ɗaya ɗaya ɗaya dubu suka bi shi to da su ake da su an riga an san su munafikai ne ba da ma qala bayan ya faɗa abin da ya faɗa fi gazwati Badal mustalik a yakin da aka zo na Badal mustalik kama sayati fi suratul munafiquna kamar yadda labari zai zo a cikin suratul munafiquna waraja'u ila madina suka dawo zuwa ga waraja'u ila yayin da suka dawo zuwa ga madina marida maradu mautihi ko marada mautihi yayi rashin lafiya rashin lafiyar da zai mutu a ciki falamashtan da bihi almaradu yayin da rashin lafiya yayi tsanani a gare shi a buɗe nan daga nan a buɗe yayin da rashin lafiya ya yi tsanani a gare shi an fahimta ko hatta ta yi kanal halaku har ya samu yaƙini cewa halaka zai yi mutuwa zai yi an fahimta ko ba asa hu abdullahi sai ya aika ɗanɗansa abdullahi wa kana rajulan salihan ɗanshi shi kuma mutumi ne na kirki shi ba munafiki bane kaga uba ya haifa ɗa na ƙwarai kenan an fahimta ko min salihi sahaba yana daga cikin sahabbai na ƙwarai arsalahu ila rasuli sai ya aika shi zuwa wajen manzon Allah yace fa kulli ka faɗa wa manzon Allah ya ba ya ba'as ilayya ya bani rigar shi finu fihi ba fanu fihi in na mutu sai amin fani da ita Iza mitu idan na mutu. Wani yusalli alayya in idza mitu in na mutu kuma ka ga yau annabi shi zai mun sallah shi ba wannan shugaban munafikan abdullahi bin ubay fa akazar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ibrahim yace sai manzon Allah ya dauka kamisa rigarsa wada fa'ahu lahu ya ba dan sa abdullahi fa qala sahabatu sai sabbin suka ce ya rasulullah ya annabi Allah sau buka wannan rigarka ce fa to ni zaka ba da rigarka li aduwillah ga makiyin Allah allazi fa'ala bika kaza fa kaza wanda ya maka kaza da kaza wa qala sai manzon Allah ya ce Ah, Waƙala qala kaza wa qala kaza wa qala lahum rasul sai manzo Allah ya ce as-sawabu la yanfa'uhu shay'a ai riga da na bashi ba za ta amfane shi da komai ba Ko da ya sa rigar tawa ba za ta amfane shi da mene ba da komai ba li'anna sharda al-iman wal mahabba sharadin kasancewa tare da ni Sharaɗin shiga aljanna imani da ni da kuma soyayya amma walam ya bi sharɗi shi bai zo da wannan sharɗin ba walakin ukafihu ala sauri sai dai wannan rigar da na bashi kawai sakayya zan mai zan saka mai da wani abin alkhairi ne allazi khala alil abbasi yawma yawma usirra bi badarin ya taba cire rigarsa ya ba kawuna abbasu ran da aka kamo shi a yakin badar ya ce rigarsa ya ba kawuna to wannan abin da ya ba kawuna ne kawai zan saka mai da shi kaga sakamakon alheri kenan an bayyanta annabi baya mantawa da abin alkhairi in kayi mai an fahimta ko na'am wannan ah, ma a tahu yayin da ya zo masa saubin rasuli aka kawo mai rigar manzan allan raddahu sai ya ce a mayar wa annabi annabi ya yi da rigar fa sai ce a mayar wa manzan Allah sai ya ce uhibbu sauba ina son rigar nan tufafin nan allazi ya li da sadaka wanda yake shafan jikinka wanda ka sa ya shafa jikinka shi nake so faraja alwalad sai wannan yaron ya dawo wa sai ce huwa inna ma yuridu sauban lazi yali jasadaka ya ce rigar da kasa ta shafa jikinka ita yake so ba wanda kake yafa a wanda ta shafa jikinka an gane ko fakala ar rasul sallallahu alaihi manzo Allah ya ce rigar jikin shi wacce take shafan jikin shi allazi yali jasadahu wanda take shafan jiki in ji shehu wada fa'ahu li waladihi ya ba yaran yace je kai babanka fakala sahaba sai sahabbai suka ce tadba'u hadha sauba li aduwillah ya rasulullahi yanzu rigar ka zaka cire ka ba makiyin Allah rigar ka zaka cire ya rasulallah ka bai wa makiyin Allah kala na amsi annabi yace eh la yanfa'uhu shay'a ko da na bashi rigar ya sa ai ba za ta amfani shi da wani abu ba wa arju an yaslima alfum min almunafiqina bi sababi hazal kamis amma nayi haka ne saboda ni annabi ina kwaɗayi mutum dubu da suke tare da shi munafikan nan su shiga addinin musulunci shi yasa na aika da rigan wa zalika saboda haka annal munafiqina lalle munafikai kanu tabi allahu sun kasance suna bin shi yana da su da yawa wa kanu yasma'una aqwalahu kuma sun kasance suna jin maganar shi suna jin maganganun shi fin nabihi cikin annabi irin maganganun da yake yi wa annabi an fahimta ko wa yushahiduna makaidahu fir rasul kuma suna ganin irin makircin da yake hadawa wa manzon Allah walamma lan ah, walan malan yabka illal mauti yayin da ya rage mai kaɗan ya mutu an gane ko ra'auhu sai suka gan shi shi abdullahi bin ubay kenan ya ta'allaku bi kamisin nabi ya shi ya ya ya sanya riga annabi a jikin shi wai yana so riga annabi ta meme ta me amfani bi kamisin nabi sallallahu wa an yusalli alaihi annabi kuma yana son annabi ya zo ya mai sallah in ya mutu an fahimta ko Ah, wa ayyusa ali wa sallam almanabiquna su manafiqai kullan gabaki ɗayanta gabaki ɗayansu aslamu sun musulunta ba da mautihi bayan mutuwar sabi sababi hazil fi'ila saboda wannan aikin da manzo Allah ya ce ina so su shiga addinin musulunci dan albarkacin wannan kasi wannan wannan digattawa kuma Allah ya ansa haka su dubin nan sun musulunta falan ma mata yayin da ya mutu kufina sai aka yi masa likafani fi saubin nabi da rigan manzon Allah shine abin da shi wancan yake yi yake kawo fa ina kawo shi cikin littafin shofiriya da tafsir wa utiya bihi ila nabi aka kawo shi wajen manzon Allah an yi salli alaihi aka ce annabi ya mai sallah an fahimta ko faqaman nabi sai annabi ya miƙe sallallahu alaihi wa qala lahu umar to ga maganar nan wa qala lahu umar sai umar ya ce masa atusalli ala aduwillah ya rasulullahi yanzu zaka zo kai sallah abu sa makiyin Allah za ka ma Allah sallah la tu salli alaihi ya rasulullah kada kai sallah saboda me abin na damun Umar yana daga cikin mutanen da suka cutar da Umar wannan magana ba ana magana da Abdullahi bin Ubay da Abdullahi bin Ubay amma kaga mala yana kokarin dauko ta jingina ta uwa sabon manzon Allah na kirki amma fahimta ko ana magana da Abdullahi bin Ubay sai Umar ya ce la tu salli alaihi ya rasulullah dan Allah kada ka mai sallah kala sai annabi ya ce la tusalli alaihi qala sai yace kaza eh, qala kaza wa kaza kaza rana kaza ya rasulullah ya faɗa kaza a kanka kaza kaza ya faɗa kaza a kanka rana kaza fa'ala kaza ya aikata maka kaza kuma tusalli alaihi ya rasulullah yanzu kuma za ka yi sallah a gare shi ya rasulullah maqamar rasulu duk da haka annabi sai ya miƙe yuridu an salliya alaihi yana so zai ma dai abdullahi bin ubay sallah saboda tausayi irin na manzon Allah To ba baya rama mugunta da mugunta to abinda Umar yayi wallahi wallahi shau Ibrahim gashi ya gaya mana baban gazan manzon Allah yayi ba wallahi baban gazan annabi yayi ba ga abinda shau Ibrahim ya gaya mana fawa kafa Umar bainahu wa bainal qibla kawai sai sayyidina Umar ya tsaya gaban alqibla kawo ko ba za a yi sallah a sallaci gawa wani ya tsaya da ran shi hakan nan a gaban alƙibla ba sai na Umar shi ne bai yadda ba saboda me irin cutarwar da shi Abdul kaga ai wannan kishi ne ma da annabi ya sa Umar ya haka abin da Umar ya ji shehu tsayawa yi a gaban alƙiblan ya ce ya rasulallahi ni ba gaskiya ba za a mai sallan nan ba eh, eh wala tusalli salli alaihi abada ya rasulallahi wallahi har abada dai irin wa'annan ne ba za ka yi masa sallah ba annabin Allah duk cutar da kai da suka annabin Allah ba za ka yi musu sallah ba an fahimta ana ganewa ba za ka yi musu sallah ba ya rasulullahi Umar hanawa yayi an fahimta ko na'am Umar na faɗan haka fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan ayar ta sauka ah, hazihi mimma mimma fiqati Umar sai ayar ta dace da sayyidina Umaru in ji sai ibrahim Aya sai ta ta falan ma na zalat al'aya yayin da aya ta sauka a kaza jibrilu biyadin nabi sai manzo Allah ya zo ya kama hannun sai jibril ya zo ya kama hannun manzon Allah wa qala law sai ce masa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri to kaji abin da ya faru hmm. har sai na umar in ji shehu ibrahim ya ce qala umar lam azal ata'ajjabu ban gushe ba ina mamaki min jara'ati ala hmm. rasulillah irin karfin halin da ne a lokacin na je na tsaya na ce ba za a mai sallah ba kuma sai ga aya ta zo ta yi muwafaka da abin da sayyidina Umar ya faɗa to wallahi tallahi cewa wai Umar ya bangazi sayyidina Rasulullahi ya fusgo shi wallahi da sayyidina Umar ya narke wannan wani abu ne wanda ake dan a bata Umaru amma ga abin da Shehu Ibrahim ya faɗa cewa ya tsayawa yayi ce ba za a yi sallan ba saboda saboda ainihin cutar da manzon Allah da yayi sayyidina Umar kuma ya yi haka ne saboda kaunar shi ga sayyidina Rasulullahi kuma gashi abin da malaman mu yi kawai yanzu wannan malam Suleiman Suri a cikin littafinsa Ash-Shawaid al-Qawiyya gashi kawo hadisi ne manzon Allah da kanshi ya faɗa ya ce kad kana fil umami qablakum muhaddisuna a cikin ku a cikin al'ummar da ta zo gabaninku akwai muhaddisuna fa in yakun fi ummati muhaddi fa in yakun fi ummati ahadun fa umar idan a cikin al'umma ta akwai ɗaya daga cikin umar ne to yanzu ka gaba maganar shi ta dace da saukar aya maimakon a jawo mai karamci kuma zai a jawo mai wulakanci saboda haka a wannan maganar tsakani da Allah malam Muhammadu awwal zariya dan shi'a ka yi haƙuri ka fito ma da mutane abin da zai amfane su wa'annan mutanen sahabbai ne abin da ya faru tsakanin su duk mun sani mun karanta amma mu mun fawwala al'amarin da al'amarin su zuwa zuwa ga Allah eh, bai kamata ya zamanta cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan bayan an wafatin annabi wani abu ya faru tsakanin su musamman irin sai na ubar masu girma ka zo sai ka nuna wa duniya cewa ba mutanen kirki bane bayan shehu ibrahim ya nuna wa duniya mutanen kirki ne shehu tijjani bai ya nuna mutane ya nuna ma duniya mutane wanda shehu shi yake jikan na na faɗi mata zara babu inda shehu tijjani ya soka ya soka na abubakar babu inda shehu tijjani ya soka na umaru babu inda tijjani ya soka na aliyu ba inda ya soka na usman saboda haka wannan dan nasiha ne ba faraddi ne maka ba nasiha ne ne maka a takaice domin zan maka raddi ba haka zan maka ba Allah ya sa mu dace alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa kun ji yadda abin ya faru amma zancen wai sayyidina Umar ya fusgo shi wannan labari ne kawai wanda ake dan a bata sai